you To jama'a sannunmu da zuwa daga Lafiyar Radio Ministry saboda yau za mu ji maganan Allah. To in kana ji na ina maka gaishuwa, na kuma maka roko, ka yi hankuri ka zama da dama ka kawo kunninka nan ga saboda mu ji maganan Allah. Domin maganan Allah ya iya jara maka bukatanka, maganan Allah ya iya yi maka abubuwa da yawa, ya yi maka amfani da yawa. Tubur sannan mu fara za mu yi wani addu'a sannan mu fara wazin yau kana jina na maka allo, Allah roko ya baka zaman lafiya Allah ya cire maka wahala Allah ya cire maka abinda ya zama halka abinda ya zama ciwo abinda ya zama abubuwa kowane abun da bai fito Allah ba ya fito wani ne ya fito setani ne ko ne yake ni to ina ma Allah roko ya cire maka warangan duka wahalan da kenka na maka kuma Allah ya yafa maka kowane zunubin da kake da shi saboda ka zama da Allah saboda Allah ya yi amfani da kai da zamanka kuninka da kudinka abin da kake yin duka yanzu ka bari Allah ka yi amfani da kai ba ka ba Allah anya ya shika ya zama da kai ya ka yi fira da Allah ko ka yi tunani da Allah ko abin da kake yi duka ka bari Allah ya yi amfani da kai muna wannan addu'a da sunan dan uba muke amen hallelujah to yau za mu ji maganan da batun ikon allah to allah yana da iko sosai allah yana da iko ya bata allah yana da iko ya gyara allah yana da iko ya bure maka kowane anyan da aka kunne maka allah yana da iko sosai si allah ya halka duniya da ikonsi domin a ba wani abin da Allah bai iya yin ba saboda haka in muka tashi abin da ya kamata mu yi tunani sosai shine mu yi ma Allah godiya to muka duba inda da irin ikon da Allah yake da shi ba wanda zai ya ya kuma yana da wannan iko ci Allah yana da kowane ikon da yake da shi so saboda haka ni da kai ya kamata mu bi Allah ya kamata mu nemi Allah ya kamata mu zama tare da Allah mu bari Allah ya zama tare da mu ko wurin da muke duka muka yi akwai wurin su ba su kwana ba su mayo da waransu mungunta da waransu barayi da mutane da yawa in dare su ba su kwana a lokacin da kana kwanan nan su suna ta tafiya da kanka suna ta tafiya wurin da kake in sun ka samu anya sun yi maka mungu saboda allah ka tashi saboda allah ba samu anya ya kese ka ba to in saboda haka in ka tashi abinda ya kamata ka yi ka yi tunani na farko ne ka yi ma allah godiya to shi ya ce mu tuna abubuwan da yake muna saboda mu yi masa godiya in muka doki watchman muna biya shi ne amma lokacin da kai kuwanan allah ya aika malakansa sun zo suna ta duba ka da ka tashi daga kwana zai abinda ya kamata ka yi ma allah ka yi mishi godiya saboda gobe kuma ya bari malaka ya zo ya duba ka lokacin da za ka yi kwana hallelujah irin ikon da allah yake da shi shi Allah ya kawo duniya da iko si Allah yana da iko kuma ya gan kowane abin da ya boye duka abubuwan da muka yi dare abubuwan wuraren da muka zuwa dare da irin tunanin da muka yi si Allah yana da ido yana gani kowane abin da ya boye so in wani abu ko wani yana tunani da kai da bai da kyau ka zama tare da Allah si Allah ya sin abinda mutum nan yana yana tuna da kai duka abinda yake so yi maka duka si Allah ya sani hallelujah ka gani ni da kai muka zama tare da Allah shi Allah ya yi taimake mu da wurare da yawa da abubuwa da yawa abin da yasa ba mu samu muna ta wahala muna, muna fari da wani abubuwa na fari da mu si ba mu, ba mu zama tare da Allah ba muna yi abubuwan da kai muna dama abubuwan da muke son si ne muke yi amma abubuwan Allah bai son wannan waɗannan abubuwa ba mu yin su saboda yau in kana ji na ya kamata mu tuna irin ikon da Allah yake si Allah yana da iko kuma ya fabe ka ko kana da wani abu wani wahala ne kana da wani zunubi kake da shi ba ka yi ka shike da kanka in ka zo wurin Allah yana da iko ya cire ka a cikin zunubi yana da iko ya kuma ya yi maka jara yana da iko ya gyara ka inda yake son duka in kayi kana addu'a si Allah yana da iko ya gyara ka to kana neme wani abu ne Allah yana da iko ka bari zuwa wurin turarin ka bari zuwa wurin malamai ka bari wurin zuwa mutane sai ka ta tuna su za su yi su yi maka wani abu ne su da kansu da ikon Allah suke zama da ikon Allah suke waɗannan maganin da suke yin nan to in Allah ya kama isika to kowa da kowa ya zuka mu za mu mutu ya kamata mu yi ma Allah godiya to ya ba mu iska ya ba mu rana ya ba mu ruwa ya ba mu adare gona mun gona mun muka muka noma goma sai muna ta duba Allah ne ya yi adare saboda gona mu ya zama amfani amma da bayan muka samu warin ga duka sai mun manta da Allah Allah kiyaye Allah bar ka yi tunani da Allah komin da kake yin ka yi tunani da Allah ko wani anya ya kunne maka ne ka zo wurin Allah tambaye shi ka yi addu'a ga annabi ya gwara muna wani mace da wani mace da mijinta ya mutu shi ya samu wahalan gwamnati to yana so wani ya taimake shi shine ya zo wani wurin dan saraya ya ce musu ya tamke shi so si wannan dan saraya si bai tsoron Allah amma saboda kullum matan yana zuwa wurin nan ya ce makensi zan taimake makan ga saboda kare zo nan ga kullum ya ta bani wahala ne ya ce in mutum ya san inda yake haka si Allah menene za mu tambaye shi bai iya yi muna muka tambaye shi wani abu ya yayi muna kagen kuma ya da littafi daga matthew tara da sura kuma tara ya ce muna kaman ku yi ta roko za a baku ku yi ta neme za ka samu ku yi ta buka za a bure ka wanda ke neme zai samu wanda ya, ya roko za a bashi da kuma kana buka wani kofan wani abu Allah ya ce za a bure maka wani anya aka kunne maka mayo sun kunne maka annani mayo sun kawo maka ciwo ne to abin da kake cikin duka Allah na kiranka ka yi ta roko ka yi ta neme ka yi ta buka za su bure ka za ka samu to in ba ka yi ba to za ka zama a cikin wahala za ka zama da si ke ka ce Allah bai da iko ya, ya, taimake ka sai kuma ka tashi kana zuwa wurin turu to waɗangan halin da muke duka to si Allah bai so mu bari mu yi tuba da, da zunubanmu sai mu zo wurin Allah muna da wani abu ne mu tambayi Allah mu yi addu'a mu tambayi Allah si Allah ya yi muna kowane abun da muke so hallelujah to si Allah yana da iko kuma ya gyara to akwai wani ciwo da ke dame ka kana da wani wuri wahala ne kana da wani wahala ciki ne yana si Allah yana da iko ya gyara kowane abun da ya bata a wurinka na bata ne ka zo wurin Allah si Allah yana da iko ya kamata ni da kai mu yi ta tuna inda Allah yake da ikon shi ya halka duniya da ikon shi ni da kai muna zama da ikon shi ni da kai kullum muna samu iska da ikon Allah saboda shi muke zamana muke tafiya waransu suna so kafa kuma su yi tafiya ba su samu ba akwai waransu kuma su sun ba su samu abinci su ci ba waransu sun samu abinci ba su yi su ci saboda wani abu akwai wani ran abubuwan da ke faru kullum da mutane in to in kana zama da lafiya ya kamata ka yi ma Allah godiya da ikon Allah Allah mu yana da iko sosai kar ka bi turu kuma wurin turarin da muka zuwa na mu bari mu zo wurin Allah to muka yi haka si Allah yana misi ciwo da yaransu ba mu zo wurin shi sai muna zuwa wurin turu Allah ya muna wannan to za ka yi addu'a za ka yi tuba da zunubanka ne to sai ka yi wannan azuwa tare da ni annabi ya ce ina saya da kafan kunna buka wanda zai ji na duka ya bure kafan nan zai shika in zama da shi kafan si ni zuciyanka bure mishi yau ya shika ya zama da kai ni dan adam ne sai ka yi addu'a tare da ni na ji ka. na bure maka zuciya si ka zama da ni ya fai mana zunubana duka daga yawan zama naka ina maka godiya da abin da ka yi mini yau da sunan annabi isa amen hallelujah kana in za ka tambaye wani abu ka cire namba na saboda mu yi fira 0249 0249 251594 to jama'a munka mukuma watarana assalamu alaikum ina so good Allah ya dama ineke so good ina so good so good ina so good so good ina so good binadamu ini